masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai duba inda aka kwana a gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasar shekaru 17 da kasar brazil ke daukan nauyin gudanarwa inda za ku ji yadda kasashen afirka da suka hada da nigeria aka koro su gida a daidai lokacin da aka shiga matakin wasan kwata final najeriya wadda ta taɓa lashe kofin wannan gasa har sau biyar ta bi sauhun ƙasashe uku da ke wakiltar nahiyar afirka wajen dawowa gida sai dai yayin da ma'abota wasan ƙwallon kafa a najeriya ke gunaguni kan fitar da golden eagle daga wannan gasa a brazil masana da ƙwararru a harkar tamula sun bayyana wasu daga cikin dalilan da suka sa matasan na najeriya suka yi faduwar totuwa saɓanin hasashen farko malam anas bamusa mai fashin baki a harkar ƙwallon kafa na ganin tarin matsaloli kama daga na'urar tantance shekarun 'yan wasa zuwa shishigi da katsalandan daga bangaren hukumomin najeriya su ne dalilan da suka sa najeriya ta sha kashi da aka sako wani abu mai tantance shekaru mai suna mri wanda yake bincika kashi ya faɗi shekarun mutum sai ya zama na an sauke 'yan yaran najeriya da yawa sannan da kyar manu garban da an yi ta sai ya hada tim din sai a taba sai ya hada tim ɗin sai wannan screen din ya taba wanda har ya kai ga har aka tafi dai bai yadda da wasu yan wasan nasa ba yadda ya dace yana tunanin cewa bai samu abin da yake bukata ba abu na biyu kuma da ya shigo ya kara samunsa shine an samu matsala na shishigi ya samu shishigi gaskiya daga gefen ah, eh, musamman mutane da suke madafin iko daga cikin ita hukumar kwallon kafa na najeriya ana zargi har cikin da ita gwamnati wanda ana zargin har a can kasar brazil akwai yaro wanda yake buga baya a gefen hagu wanda ana dab da za a fara wannan gasa aka sauke shi aka saka wani ah, mai buga wasa na gaba wanda ɗa ne ga babban ah, jami'i a wannan gwamnati mai ci so kaga wannan abu yana nuna cewa akwai shishigi matuka sannan kuma abu na gaba shine wanda shi da kansa kusa a fara gasan ya fito ya faɗa ya ce gaskiya yana da matsala da yan wasan baya wannan ko ya nuna don ba wasa guda ɗaya da ya buga wanda ba a taɓa ragansa ba kaga ko yan wasan baya ba su yi kokari ba so sannan kuma abu na gaba da ya ƙara cire najeriya shine in ka lura yan wasan sun je sun yi ta buga wasa ne wa kansu sun gane cewa irin su isaac success irin su ramon aziz irin su yana cho su zama mashahuran yan kwallo a manyan clubs a duniya saboda haka su ma bari su je su samu nasu hanyar fita so yawanci ba bajin suka yi wasan ba sun yi wa kansu idan su samu su talata kansu sai ga mutum ga abin da ya dace yi ya bawa wannan a samu a nasara amma gare da kansa ko da ko bara a samu nasara ba. masana na kallon wannan rashin nasara na najeriya a matsayin wani abu da ya haifar da gibi hatta a babbar tawagar kasar wato super eagles domin kuwa daga irin wannan gasar ce ake ɗebo 'yan wasan da za su mai super eagles nan gaba kazalika rashin nasarar na najeriya ya kuma yi wa 'yan wasan na golden eagles haramiyar samun saukin shiga kungiyoyin kwallon kafa na kasashen duniya waɗanda ke sanya ido domin sayo hazikan matasan 'yan kwallo patrick pascal tsohon ɗan wasan najeriya ne kuma yanzu haka babban jami'i a super eagles ga abin da yake cewa dangane da damar da 'yan najeriya suka zubar 17 din nan shine kaman naziri school na kwallon gaba shine kaman primary na kwallon gaba yanzu kaga mun samu damuwa damuwan shine idan kai kokari daman a wannan rukunin da ake bugawa za a samu wakilai a Najeriya da ka samu zuwa wurare club to club din nan kuma in kana bugawa shine yaranmu za su samu fice za su samu eh, dama na bugawa a ƙasan waje amma yanzu da ba su samu wancan nasaran ba to ya jawo mana cikas na wurin wa'yansu da yawa da ka samu ba za su samu wancan daman ba saboda menene ana duba daman kokari ne da hazaka. to koyaya su kuma ma'abuta kwallon kafa da watakila aka bar su da cizon dan yatsa ke fassara wannan faduwar da golden eagle ta yi sunana dan lami muhammad gaskiya abin ba daɗi kun farko ina bin wasan amma tun da aka cire najeriya ga baki ɗaya sai ji kawai wasan ya fita mare eh, me dalilin kake jin yasa aka cire najeriya eto eh wato ni na gani ya ta'allaka ne ga shiri shirye shirin yakan kasa to ah, sunana ibrahim mai gandi kuma a mazaunina na tsohon dan wasa ah, ba daɗi ko kaɗan matsalolin da ake samu daga gun kucawa shine na farko su ba za su zaɓi yan wasa masu kyau ba ai kowa ya sani ka bayar ne a ɗauke ka eh, adashe ne wannan ke adashe ne wannan kowa ya san shi kuma in da mu gaya wa kanmu gaskiya ba wai kawai daga kocin najeriya ba ne tun daga ah, management na kwallon na glass house na nigeria na nigeria gaba daya eh, saboda dalili wasan kwallo kenan yawa kowa yana sa sa nasa yawa kowa yana so a sa nasa lokuta da dama akan akan sa wa coach tsoratarwa na eh. cewa za a kori shi <laughs> in bai yi abin da ake so ba ah, sunana Abbas na Jume a gaskiyar magana shine matsalan tana wajen son kai na su kotoci a maimakon da suka samu wannan daman su je asalin eh, eh, eh, grassroot can ƙasa karkara su nemo yara ƙanana wayanda suke da talent mara su birjik a Nigeria yanzu ko a nan boci ne a nan boci akwai teams teams na yara ƙasa shekara sha biyar sha shida sun fi hamsin a garin nan to ina ma a ce ka saka najeriya dama dai kasashen afirka hudu ne suka samu gurbi a wannan gasa da suka hada da najeriya da angola da senegal da kamaru amma tun a matakin rukuni aka fara yin waje da kamarun kafin sauran su bi sahunta a zagayen gaba yanzu da wannan gasar ta matasa 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ya shiga zagayen kusa da na kusa da na karshe wato quarter finals inda tankaɗe da rairaya ya bar kasashe takwas kafin kuma hudu daga cikinsu su shiga matakin wasan dab da na karshe ko menene hasashen masana kan ƙasar da watakila za ta ɗaga kofin a bana bari mu sake komawa ga patrick pascal man brazil uh, suna da karfi kuma ka lura italy su ma suna da ƙarfi kuma ga su spain so ni na ganin ga su france suna ciki so akwai kaga mu da dai tim ɗaya daga afirka daman tim ɗin da ta rage senegal ne kuma ita ma ta yi awon gaba yanzu to amma wayannan yanzu ni na fi sa ƙarfi a wanda yake ake buga wasan a ƙasansu saboda kullum in ana buga wasa a ƙasanka akwai irin fita da ake in kuma ka lura stadium ɗin yawanci wurin da ake zuwa kallon wasan nan an fi cika rututu idan ita brazil tana bugawa to kaga wannan nan zuwa da ake na taron dangi na masu kallo ka gane ko ina ganin su brazil eh, cewan za su iya kai gaci a wannan eh, eh, wasan kwallon kafa ta duniya da ake bugawa ta kasa da shekara goma sha bakwai kafin katse shirin bari mu duba wata matsala da ta bayyana a wannan gasar kwallon kafa ta matasa a brazil wato matsalar nan ta karancin 'yan kallo a filayen wasan da ake bari fa yau duk da cewa mai masaukin baki wato brazil ta yi suna a fagen kwallon kafa kabir ahmad vice shugaban magoya bayan 'yan wasan kwallon kafa a najeriya shiyar jihar bauchi ya ce hatta hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ba ta ji daɗin wannan al'amari ba kuma in ji shi dole a sake lale a ƙasashen da suke ɗaukar nauyin wannan wasan ɗin a ringa bamun matasa 'yan makaranta daga kan firamare zuwa secondary university su ringa shiga kallon wannan wasa kyauta don dalili shine na matasa ne ake yi eh, fifa tana yi ne saboda ta, ta promotin ko kuma ta sa ƙananun yara su shiga cikin wannan harka so don haka ya zama wajibi eh, a ringa ba ma yara kanana wannan zai jawo stadium ɗin kaga ana cika in an ce yara za su je kyauta a manyan kasashe da ka gani za su sa iyayen su ma dole su kai su dan sai naga kamar zaka ga hatta magoya bayan wata kasa da ke wasa sai gaba za su wuce mutane 20 ba ko mutane 30 amma duka dandalin stadium na ko eh, filayen wasan zaka ga ba kowa dalilin da yasa na gaya ma kenan eh. saboda ah, abu ne wanda ya shafi na dabbaka matasa so ya kana jin da watakila rukunin 'yan wasan manya ne da kila an cika a kwarai da gaske ai kai ma kana ganin yadda ake haduwa a wasan world cup kana ganin yadda ake cikawa abu ne na manya shi ne na karshe amma wannan tunda ana neman a farfado da abin ne ya dore a cikinsu a zakulo wanda za su shiga wannan matakin da ake cika stadium amma ita ma gasar duniya ce gasar duniya ne amma na yara eh. ainihin hujja na ne. a bamu matasan dama 'yan kallon masu dan kallo dole in aka ba matasa 'yan uwansa dama su zai kuma ƙara musu sha'awa ganin cewa sa'o'insu ne masu irin shekarunsu ne suke wannan to Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman abokin aiki na shehu saulawa da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni abdulrahman gamba ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya